واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما waɗanda suke aikata alfashar zina daga cikin maza sun yi aure ko ba su yi ba ku yi musu uquba da baki da hannu yadda za su wulaƙanta kuma su tsawatu idan sun daina abin da suke yi suka gyara ayyukansu to ku daina yi musu uquba domin wanda ya tuba ga barin zunubi kamar wanda ba shi da zunubi ne haƙiƙa Allah mai karɓar tuba ne ga wanda ya tuba daga cikin bayinsa mai jin kansu ne Wadatuwa da wannan ukuba ta kasance ne a farkon lamari, saboda daga baya an soke wannan, ya zama ana yi ma wanda bai yi aure ba bulala da korewa zuwa wani gari, wanda kuma ya aure a jefe shi.